barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar litinin yau hudu ko hudu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu wanda kuma ya zo daidai da ashirin ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratun nahl kafin mu shiga ayoyin da za mu fassara a wannan zama insha Allah <clears throat> za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu ah, akwai wani yake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ce labarin saniyar da ta yi magana ga ubangidanta zai iya zamantowa tsarkakewa ga abubakar da umar game da abin da 'yan shi'a suke fada. Eh, sanadiyar yarda da imaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan ko shakka babu ɗaya ne daga cikin ɗaruruwan dalilai wanda suke tabbatar da girman matsayi na abubakar da umar tare da sauran sahabbai gaba ɗaya alkur'ani ya tsarkake su a ayoyi da dama hakanan hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallama masu yawan gaske sun tsarkake su sun kuma tabbatar da cewa babu wasu mutane a doron ƙasa da Allah ta'ala ya halitta suke da tsarki da nagarta in ka ɗauke annabawa da manzanni kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma waɗannan sahabbai abubakar da umar da usman da ali suke jagorancinsu su ne shugabanninsu sannan a cikin hudu ɗin abubakar shine gaba sannan umar sannan usman sannan ali wanda ita ce aqida ta musulmin duniya gaba daya wanda ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa saboda haka wannan ɗaya ne daga cikin dalilai masu yawa <clears throat> sai wannan shi kuma da yake tambaya yake ce yana so a masa ƙarin haske game da maita saboda wasu suna ikirarin maitanci har suna cewa su suka cinye wani da wani saboda haka yana son ƙarin bayani a maita ba wani abu ne maita tsafi ne wato tsafi ne shine maita domin duk wanda ya zama mayan ne da gaske to matsafi ne saboda haka ba ba ita ce kambun baka ba kamar da wasu ke so su alakanta abin da muke cewa maita a adabin bahaushe da kuma abin da ya zo a sunna na maganar al'ain al'ain shine kan baka mutum ya ga abu ya ba shi sha'awa ya yi magana a kan abin ba tare da ya sa Allah a ciki ba ba tare da ya ce Allah ya sa albarka ba ko tabarakallah ko wata kalma dai irin wannan to wani lokaci wannan ganin da ya yi da sha'awar da ya yi na abin yakan iya tasiri akan abin sai a ga yana lalacewa yana balbalcewa yana shiga wani hali to shi mai irin wannan halittar ba wai shi yake yi wa kansa ba ba shi yake jawo wa kansa ita ba halitta ce haka Allah ta'ala yake yin wasu mutane da ita a cikin sahabbai an samu irin wannan kaga ba za ka ce akwai mayu a cikin sahabbai ba an samu irin waɗannan wanda har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ainu haqqun walau kana shay walau kana shay'un yasbiqu al-qadar la al-ain wato kan mun baka gaskiya ne da akwai wani abin da zai wuce kaddara ko ya riga kaddara to da kan mun baka ce sauraka kan mun baka akwai shi amma maita wannan tsafi ne sauraka duk wani maye na gaske to matsafi ne na gaske sai shi kuma wannan da yake tambaya yake cewa shin da gaske ne bayan rasuwar shekul islam ibn taimiyya a cikin ɗalibansa akwai waɗanda suka rubuta karamominsa har suka yi ta hikaito waɗansu wato har suka yi ta hikaito waɗansu maganganu na shirka kamar cewa duk abin da za ka faɗi a kan islam to ka faɗi babu zunubi to abu shakka babu wani malami da ya yi suna ko ya yi wa al'umma aiki da zai bar duniya ba tare da almajiransa sun yi rubuce-rubuce a kansa ba sun faɗi irin matsayinsa da irin martaba da Allah ta'ala ya bashi babu wani malami da ya yi irin wannan suna face an yi masa irin wannan saboda aka ibn taymiya an yi rubuce-rubuce a kansa kuma almajiransa sun yi rubutu a kan tarihinsa ibn kathir a cikin littafinsa albidaya wa nihaya ya koro tarihin ibn taimiyya da yawa a gurare daban-daban a munasaba daban-daban hakanan banda shi al zahabi a cikin littattafansa na tarihi kamar a tarihul islam ko zailu tarihul islam ya kawo tarjamar ibn taimiyya kamar a cikin littafinsa tazkiratul huffaz ya kawo tarihin ibn taimiyya hakanan ibn abdulhadi yana da littafi sunan shi al-uqud ad-durriya bi manaqib shaykh islam ibn taimiyya. shi ma almajirin ibn taimiyya ne kuma ya ambaci da dama daga cikin martaba da matsayi da daraja da Allah ta'ala ya yi wa wannan bawan Allah akwai littafin almanaqibul aliyya na ko al'alamul na fil manaqib da Sheikh Islam Ibn Taimiyya na Umar Ibn al-Bazzar shi ma ya kai kaito abubuwa masu yawa da suka shafi Ibn Taimiyya to amma cewa an yi maganganu na shirka har kuma aka ce duk abin da za a faɗa a kan ibn taymiya a faɗa ba laifi ba ne wannan wata magana ce da kowa ma in ya ga dama sai ya faɗa ya ce an faɗa abin da ake bukata duk maganar da ka faɗa ko ka so ka soki almajiran ibn taymiya dan wannan ba za ta zama laifin ibn taymiya ba kaddara ma an faɗa to ba zai zama laifinsa ba sai dai ya zama laifin shi wanda ya faɗa kamar yadda abinda kirista zai faɗa dangane da annabi isa alaihissalam ya ce dan allah ne ko ɗayan uku ne ba zai zama laifi ga annabi isa ba sai dai zama laifi ga shi mai faɗa to kaddara ma wani ya faɗa wannan ba zai zama cutarwa ga shi ibnu taymiya ba ballantana ma mu ba mu san cewa wani zai faɗi magana cewa duk abin da zaka faɗa ko ma menene ka faɗa ba zai zama zunubi ba wannan magana ce wanda kowa ma ya ga dama zai iya faɗa ya ce an faɗa abin da ake bukata shine idan akwai sai a ce a littafi kaza a guri kaza ga abinda aka ce watakila ma ma shi bai faɗar maganar cewa an faɗa ɗin, ya karanta ne bai fahimci larabcin ba saboda haka ya yi gurguwar fahimta gurguwar fahimtarsa kuma ta ci karo da mummunan kuduri da mummunan niyya saboda haka sai ya yi fassara sai yadda yake so saboda haka mu anan ba wani abu da zai taba martaba ko daraja ta ibnu taymiya ibnu taymiya shine wanda ya sadaukar da rayuwarsa a lokacinsa wajen kare tauhidi da gwagwarmaya da firjiya akan cewa sai an tsaya akan sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bayan malaman gari duk sun masa ca amma wannan ba sa ya ja da baya ba saboda haka wannan ba wani abin damuwa bane kuma dukkan wani wanda zai bitafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to sai ya gamu da da makiya sai ya gamu da waɗanda suke kokarin yi masa kazafi da ya rufe da sharri ba za ta yiwu ka ce za ka bi hanyar manzo Allah sallallahu alaihi Sallama ba amma ba za ka ɗauki abinda wannan hanyar ta gada ba abinda hanyar annabawa hanyar gaskiya ta gada shine gaskiya ce amma tana da makiya saboda ka in za ka riƙi gaskiyar to kai da za ku tafi tare da makiyan kuma amma ka ce kai za ka ɗauki gaskiya amma kuma kada a ƙika kada a yi maka kada a yi gaba da kai ko kada a tsane ka ko kada a tsangwame ka ko kada a yi maka sharri wannan baka so ka bi gaskiyar ba Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan من العدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول wato haka ubangiji yake sawa dukkanin annabawa. haka Allah yake sanya musu aduwan makiya daga cikin mutane da aljan saboda haka babu wani annabi da Allah ta'ala ya aiko a doron ƙasa wanda ba shi da makiya to haka nan duk wanda zai gaji hanyar waɗannan annabawan zai gaje ta tare da makiyanta ne ba zai gaje ta ita kadai ba ya ci moriyarta ba tare da ya kuma haɗu da irin abin da yake cikinta na ƙalubale ba ah, sannan yake cewa kuma a cikin rubuce-rubuce da ɗalibansa suka yi wai gaskiya ne ya taɓa gaya musu cewa cewa wai ya san wani abu wanda da zai bayyana musu wato da zai bayyana wa su ɗaliban da sun watsi wato sun tashi sun bashi wato da sun fashe sun bashi saboda munin abin da zai faɗa musu shi da sun gudu sun bashi to duk wannan dai kamar dai magana farko ce ita ma sai a faɗi a ina ya faɗi wannan wannan kikaya ce ma an ce ya ce to saboda haka ibn taymiya tafansa suna nan yana ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa yawan rubuce-rubuce a duniya saboda rubuce-rubucensa kuma da dama Allah ta'ala ya tserar da su ya kubutar da su suna nan a hannun musulmi a ina a duniya ana karantawa saboda haka in aka ce ya ce kaza sai a ce ga inda ya faɗa ga shafin ga littafin kaga shikenan idan hakan ne sai a san me za a ce a kai in ko ba haka bane kaga duk magana ma ba su taso ba abinda muka sani shi da kansa yana sukan wasu daga cikin bulatu sufiya ina tsammanin hallaj hallaj abu mansur al-hallaj ko mansur al-hallaj akwai inda aka ruwaito yana cewa wa rubba jauhar ilmin law abuhu bihi لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنة ولست حل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنة wannan ta ɓangaren sufaye an samu wanda ya bigi kirji irin wannan magana cewa rubba jauhari ilmin law abu hadith law abu bihi la qila anta mimman ya'budu al-watana yace akwai gwalagwalan ilimin da da na faɗa muku su da kun ce ni gunki nake bautawa yace walasta halla rijalun na dani yace da wasu mazaje musulmi sun halatta jini na ya rauna aqbaha ma mu hasana rika ganin mafi munin abinda da za su yi min na cutar da ni ko kashe ni abu ne mai kyau wato anan yana ishara ne zuwa ga abin ya shafi wahdatul wujud abinda ya shafi hululi da ittihadi wanda aka san shi da shi na cewa kowa ka gani komai ka gani Allah ne ko shi ma Allah ne daga duk mutumin da zai rika yada wannan akida babu shakka musulmi ba za su dauke shi a matsayin musulmi ba shi yasa yake cewa wannan gwalagwalan ilimi ne da ba zai rika bayyana su ba to amma kuma ya bayyana din kuma sun ja masa matsala a zamanin sa wannan shi muka sani ibn taymiya ya kakkawa waɗannan magana kuma yana da cikin waɗanda yake suka to yaushe kuma za a ce shi ya dawo kuma yana faɗa irin wannan waɗannan su ne tambayoyin da za mu iya ansawa yanzu sai kuma koma ga tafsirin mu insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون نعم آية دمك كان أكنت أجيء على الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وبألا تعالى يكيشا وعلى الله قصد السبيل كما ديدي تتشير حنيا هو حنيا ما ديدي تشير tana jagora ne zuwa ga Allah tana nusartarwa ne zuwa ga Allah wa minha ja'ir daga cikin waɗannan hanyoyi akwai karkatacciyar hanya walau sha'a la hadakum ajma'in kuma da Allah ya ga dama da ya shiryar da ku gaba daya mun yi magana akan cewa akwai fassara daban-daban da malamai suka yi wa wannan aya wa ala Allah qasdus sabil wanda muka faɗi fassara da fi inganci daga cikin fassarori fassara biyu isa su ne mafi shahara fassarori guda biyu su ne mafi shahara fassara ta farko ita ce wacce muka yi fassara ta biyu wa ala Allah sabili kuma bayanin tafarki madaidaici na ga Allah wato shine yake bayanin menene tafarki madaidaici wannan fassara ce da aka yi ga wannan aya amma fassara da tafi inganci ita ce wacce muka yi ta farko Wa وعلى الله قصد السبيل معناه السبيل القصد هو السبيل القاصد هو الصراط المستقيم تفرقي مديديتي yana nusantarwa zuwa ga Allah a nan muka ce da a ce wani zai ce don menene ba a yi amfani da ila ba wacce take nuna tikewa aka yi amfani da ala wacce take nuna wajabci Allah ta'ala ya yi amfani da ila inda ake nufi tukewa kamar inna ilaina iyabahum inna ilaina marji'ahum da sauran eh, marji'uhum da sauran ayoyi masu kama da haka an yi amfani da kalmar ila inda ake nufi tukewa a gurin wajabci kuwa Allah ya amfani da kalmar ala ne inna alaina thumma inna alaina hisabahum وما من دابة في الأرض إلا على الله إلا على الله رزقها ويعلم wa ومستودعها mun ga duk ala ala a wannan ayoyin sun zo da ma'anar wajabci ne to shine a wasu daga cikin malamai kamar ibn qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa madarijus salikin yake ba da ansar sirrin da yake cikin amfani da kalmar ala anan ba ila ba yace ala anan Allah ta'ala ya yi amfani da ita don ya nuna cewa wanda yake bin hanyar da Allah ta'ala ya aiko annabawa da ita hanyar musulunci to wannan shine yake bisa shiriya shi yake kan shiriya kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa akan haƙƙin mu'minai a farkon suratul baqara ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun kaga sai aka yi amfani da kalmar ala ulaika ala hudan wato suna kan shiriya daga ubangijinsu kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi ma Allah ta'ala ya yi masa amfani da firmar ala yace ce fa tawakkal ala al-haqq fa tawakkal ala Allah innaka ala al-haqq al-mubin fa tawakkal ala Allah innaka ala al-haqq al-mubin wato kai kana bisa gaskiya wacce take mabayyaniya saboda haka dukkan wani wanda ya rike shiriya ya rike gaskiya ya rike alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan yana kan doran gaskiya saboda haka kalmar ala anan sai ya zamana tana da ma'ana wacce take nuna cewa dukkan mutumin da ya rike musulunci to yana kan doron gaskiya yana sama da gaskiya kuma fa'idar da take cikin amfani da kalmar ala akwai nuna fifiko da ɗaukaka na mutumin da ya rike gaskiya duk mutumin da ya rike gaskiya to yana samun ɗaukaka yana samun fifiko saboda yadda gaskiya da shirya suke da fifiko akan dukkan wani abin da ba su ba to shi ma haka zai samu irin wannan fifiko saboda haka ya ɗare can wato tozan gaskiya saboda haka ya samu ɗaukaka shi yasa aka yi amfani da kalmar alamahi kasdu sabili maimakon kalmar ila sannan kuma alaɗin dan ta nuna cewa akwai kalmar dilala da aka ɓoye a cikin jumla din a cikin aya din dilala kuma tana nuna shiryarwa shiryarwa kuma a larabci kalmar dalla ya dullo ana amfani ne da ala wajen ta'adiyarta a ce dalla ala kaza ko dallahu ala kaza idan ya nuna masa wannan abin ya ja hankalinsa ya shiryar da shi a kansa saboda haka wanda yake bisa gaskiya to a sama yake saɓanin wanda yake kan ƙarya wanda yake kan wanda yake kan ƙarya to a cikin ƙarya yake dubu dubu shi ƙarya ta baibaye shi ta ko ina har ma ya nutse cikin taɓanta shi ba sama yake wa ba ƙasa yake yi shi yasa za mu ga inda aka yi amfani inda aka inda ake maganar shiriya sai a yi amfani da kalmar ana inda kuma ake maganar ɓata da taɓarɓarewa da lalacewa sai a yi amfani da kalmar fi dan a nuna cewa shi wannan da ya ɓace yana cikin taban bata kuma ƙasa yake yi kuma batan ne ya zagaye shi ta ko'ina kamar yadda Allah yake cewa wallazina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dhulumati kaga ce fi dhulumati man yasha man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wato waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu summun kurame ne bebaye ne fi dhulumati suna cikin suna cikin duffai haka nan Allah yake cewa innahum fi shakkin minhu murib sai Allah amfani da kalmar fi lafi shakkin minhu murib wato suna cikin shakka mai tsanani dangane da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kuma ku da fadar Allah da yake cewa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dalalin mubin kun ga wa inna aw iyyakum la'ala sai aka amfani da kalmar ala hudan amma da aka zo bata Aufi fi dalalin mubin saboda haka shi wanda yake kan shari'a to sama yake shi kuma wanda yake bisa bata to wannan kuma ƙara ƙasa yake har ya je asfal safili saboda haka wannan ita ce hikimar da ta sa aka yi amfani da karmar ala a nan ba a amfani da karmar ila ba sannan Allah ya ce walau sha ala hadakum ajma'in da Allah ya so ya ga dama da ya shiryar da ku gaba daya wato shirya kamar yadda ku sani iri biyu ce akwai shari'a ta bayani wacce Allah yake bayyana wa mutane gaskiya yake nuna wa mutum abin da yake gaskiya da wanda ba gaskiya ba don ya zaɓi ɗaya inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura wa hadainahu najdai ubangiji na ba mutum zaɓi ko ya bi nan ko ya bi can ya bar wa mutum dama ta ya zaɓi abin da yake ganin shi ne daidai shi ya yi masa ubangiji dai zai masa bayani ta hanyar aiko da manzanni ta hanyar saukar da littattafai a gaya masa ga abin da yake daidai ga abin da ba daidai ba shi kuma sai ya zaɓa wa kansa wanne ne yake ganin zai biya fishe shi to in yi haka abin da ya fi karkata gare shi to kuma nan sai ubangiji ya tallafa masa akan wannan liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin da koda kai ka so ka zaɓi abu to ubangiji kuma shine zai baka dama don babu kuma wani abin da mutum zai yi a cikin mulkin Allah ba tare da mashi'arsa ba ba tare da iradarsa ba don haka Allah ce walau sha'a la hadakum ajma'in da ya ga dama da ya shiryar da ku gaba daya wannan aya irinsa irinsu suna nan a cikin alqur'ani wurare daban-daban ko inda Allah yake cewa walau sha'a walau sha'a Allahu la jama'ahum 'ala al-huda da Allah ya ga dama da sai ya tattara su gaba ɗaya akan shiriya walau sha'a rabbuka la man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ya su ya ga dama da duka wanda suke duniya gaba sai su yi imani haka nan ubangiji yake cewa walau ina la kulle kullu nafsin hudaha da mun ga dama da kowace rai mun ba ta shiriyarta walau sha'a rabbuka la nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk da Allah ya ga dama da sai sa al'umma ta zama al'umma guda daya wato ta zama akan addini ɗaya tana bautar Allah saboda haka wannan ba mashi'ar ubangiji ba ce mashi'ar ubangiji ta gudana akan ya bawa ɗan adam zabi tunda ɗan adam ya ce ya ji ya gani ya ɗauki amanar da Allah ya bashi tun lokacin da Allah ya halitta ya bujuro da amanar taklifi na cewa yi kaza bar kaza sama da ƙasa da duwar wasu suka ce ba za su iya ba dan adam ya ce shi ya ji ya gani sama da ƙasa da duwar wasu su sai suka bar abin bisa tasirin ubangiji kawai ubangiji ya yi inda yake iya ga dama da su ya hore su akan abin da duk yake so dan adam ya ce shi zai iya ɗauka amma bai tuna cewa zai iya gamuwa da matsala ba zai gamu da matsalar san zuciyarsa zai gamu da matsalar shaidanun mutane zai gamu da matsalar shaidanun aljanu zai gamu da matsalar wato kyale na duniya dukkanin waɗannan abubuwa masu gaba ne da ɗan adam wajen su wajen su ga sun hana shi sauke amanar da ya ɗauka inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an ya'milnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula haka ɗan adam ya tari wannan amanar da ka yace zai ɗauka saboda sai Allah ta'ala ya bashi dama ya ɗauka sannan kuma ya ba shi zaɓi ya aiko annabawa ya aiko manzanni suka yi ta wa'azi aka yi ta karantarwa littattafan Allah suka yi ta sauka masu karantarwa a bisa turbar annabawa suka yi ta zuwa suna ta karantarwa wa kulli qaumin had babu wata al'umma face Allah ya turo mata mai karantar da ita to shi kuma dan adam aka ba shi dama ko ya nan ko ya hagu ko ya dama ko ya hagu illa iyaka kawai duk abin da ya zaɓa to ya sani akwai sakamakon wannan zaɓin da ya yi فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة ga dai hanya nan an nuna masa in ya yadda ya bi imani ga sakamakon muminai in kuma ya ce a kafirci zai zaɓa to shikenan ya zaba inna atanna lil na nara ga kuma tanadin da Allah ya yi wa mai irin wannan na nashi Allah ta'ala ya ci gaba da cewa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun huwa allazi anzala minas sama'i ma'a shine wanda ya saukar da ruwa daga sama lakum minhu sharabun kuna da abin sha daga wannan ruwan wa minhu shajarun daga gare shi akwai itaciya ko kuma bishiyoyi fihi wanda a cikinsu ne kuke kiwata dabbobinku yumbitu lakum bihi zar'a da shi ne Allah yake fitar muku da shuke-shuke zaituna wan nakhil da zaitun da itacen dabino wal a'nab da inabi wa min kulli thamarat da kuma dukkanin 'ya'yan itatuwa inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan akwai gudar aya ga mutanen da suke tunani wannan shine rukuni na biyu na hujjoji ko ni'imomin ubangiji da yawa dan adam wanda a cikinsu kuma akwai hujjojin da suke nuna ɗayantakar ubangiji da cancantar abauta masa shi kadai ba tare da an tara shi da wani ba rukuni na farko ya wuce su ne al'an'ama khalaqa halakum fiha dif'un wa manafi'u minha ta'kulun har zuwa karshen ayoyin da muka karanta a baya to wannan su rukuni kuma na biyu wanda su ma ni'imomi ne da Allah ya maka kai dan adam wanda inda ka tsaya ka lura da waɗannan ni'imomin kaga irin halittar da Allah ta'ala ya kinsa a cikin waɗannan ni'imomin sun isa su sa ka ka saduda ka sallama wa ubangiji ka bauta masa shi kadai ba tare da tare tara wani da shi ba huwa shi shine wannan wato shi kadai ne babu wani tare da shi babu wani wanda ya taimaka masa babu wani wanda ya tallafa masa babu wanda yake shirka da shi wajen wannan aikin shi kaɗai ne shine ma'anar kawo huwa sannan kuma da allazi huwa allazi anzala minas sama'i ma'an shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ana nufin shi ya saukar da girgije shi ya saukar ruwa daga girgije sama duk abin da yake saman ka a larabci sunan shi sama don haka kalmar sama anan ana nufin as-sahab ana nufin girgije wanda Allah ta'ala yake wato cika shi da ruwa kuma sannan ya kada shi ya je ya zubar da ruwan nan inda Allah ta'ala ya zaɓa ya zubar da ruwan sannan kuma wannan ruwan ya zama shine abin da za mu sha mu rayu ruwan da muke sha shi kansa aya ce daga cikin ayoyin Allah idan Allah ta'ala ya ga dama ya rike ruwan to ba za mu iya rayuwa ba rayuwa ba za ta yi ba dan dukkan wani abu mai rai ya dogara da ruwa wajen Allah min al-ma'i kullu shay'in hayy duk wani abu mai rai yana buƙatar ruwa don haka shi kansa ruwan nan da muke sha ba karaman ni'ima bace da ubangiji ta'ala yayi maka kai dan adam afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun ubangiji yace afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun ba ku ga ruwan da kuke sha bane a antum anzaltumuhu min al ko kuka saukar da shi ne daga girgije ko kuka tayar da girgijen sama kuma ko zubar da girgijen ya saukar da ruwan am nahnu munzilun ko ko mu ne muka yi babu shakka kowa ya san ansan Allah ce launa sha'u to da mun ga dama fa da Allahu ujadan ruwan da zai rika sauka daga sama sai mu sanya shi zama ruwan zarki da ba zai shawo ba in ka sha ma sai sai ya yanke maka dan hanji afala tashkuru me zai hana ba za ku gode wa Allah ba wato me zai hana ba za ku yi godiya ba ta hanyar ku bauta wa Allah shi kadai Allah shi yake muku wannan ya kamata a ce kun bauta masa bayan ruwan da za bayan ruwan da za ku abin nan sha da Allah yake saukar muku daga sama da wannan ruwan kuma yake fitar muku da itatuwa da ƴaƴan abin da ci da ciyayi waɗanda dabbobin kuma suke ci suke ci su yi kiwo su rayu ku samu naman da za ku ci ko ku samu dabba da za ku hau shi yasa to minhu shajarun fihi tusimun ash a larabci ana amfani da ita akan dukkan wani abin da yake bunkusowa daga ƙasa sannan yayi ainihin yayi sanda da wanda ma ba zai yi sanda ba yana yaɗo a ƙasa duk suna kiran shi shajar saboda haka alkala al'usu wato ingilici ciyawar da dabba take ci shi ma larabawa suna kiran shi ash-shajar saboda haka kalmar ash-shajar anan ta kunshi itaciya babba da za ta fito ta yi sanda kamar yadda raƙumi zai yi kiwo a manyan itatuwa da suke tashi su yi girma da kuma waɗanda suke ciyayi ne a ƙasa ƙasa suke bi ba su da sandar da take ɗauke da su to wannan su ma suna nan duk kuma dabbobin ku suna ci da wannan wato ubangiji ya saukar muku da ruwan da za ku sha sannan daga wannan ruwan kuma ya samar muku da abin da za ku kiwata dabbobinku sannan kuma abincin da kuke ci wannan ruwan shine ya taimaka wajen fito da shi yumbitu lakum bihi zara da shi ne yake fito muku da shuke-shuke waz zaituna da zaitun wannan khila da inabi ubangiji ya faɗi waɗannan abubuwa wannan khila da dabino wal a'naba da inabai ubangiji ya faɗi azzar azzar shuke-shuke domin su ne jigon abin da ɗan adam yake ci ta irin su abin nan masara shinkafa abin nan alkama irin su shinkafa duk abubuwan da suke azara wanda da su ne suke fitar kwayoyi dan adam ya yi amfani da su wajen ya ci ya sha ya cika cikinsa aka fara da su domin su ne jigon abincinsa hmm. sannan aka faɗi azzaitun zaitun daga nan ake fitar da da laraba sukan fitar da da ainihin mai wanda kuma shi yake taimakawa a yi wa abin da aka dafa miya kaga in tuwo aka yi za a samu kuma miya miyan nan ba za ta yi ba a ce ba mai to sai ga cewa kawai dai ana cin wani abu ne amma ba miya ba to sai ubangiji ya faɗi abinda za a yi wato matanin da kuma sharhin wato abinda za a yi tuwon ko shinkafar da za a dafa ko masarar da za a dafa ko ma menene sannan kuma aka faɗi abinda zai zama miyar shine wa zaitun sannan Allah ya faɗi wannan khila wal a'nab da annakhil wato dabino wanda yana daga cikin abin da balarabe yake takama da shi kuma abinci ne in ma ya rasa komai ya ci dabino ya sha ruwa shi kenan ya samu abin da zai daure masa cikinsa ba zai buƙaci wani abu ba sannan kuma itacen dabino yana da albarkatai da yawa wanda masu ta'amuli da shi sun sani ubangiji ya ambaci sannan ya faɗi bi wanda yana cikin kayan marmari wanda kuma ɗan adam bayan ya ci ya ƙoshi zai buƙaci kuma kayan marmari da zai ci ubangiji duk ya faɗi waɗannan sanin cewa ambatan su duka ba zai yiwu ba saboda yawan su sai aka dunkule aka ce wa min kulli samarat saboda haka da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba da wanda za ku sani nan gaba da wanda ma ba za ku sani ba har ku koma lahira ubangiji shi ne ya fitar muku da shi ta hanyar saukar da ruwan sama kaga wannan wa min kulli samarat daidai take da abin da ya gabata a wajen batun dabbobin da ake hawa a ce wa yakhluqu ma la ta'lamun to nan ma wa min kulli samarat wani malami yace an ce min kulli samarat ba a ce wa kullu samarat ba don kullu samarat sai an je aljanna nan sai dai min kulli samarat sai dai a dan ci a dan yaga maka a dan tsakura maka amma 'ya'yan itatuwan gaba daya inda za a same su sai an je can nan misali ne misali ne ake baka na irin abubuwan da za ka ga su amma fa kama suka yi a ido in an je na lahira fa ba irin wannan ba ne ayaba ko lemun zaki ko abarba ko menene za ka ci a nan kakkazata in ka je ka ga mangwaron lahira ka zaci shi ne wannan da kake sha a nan yasa Allah ce yan aljanna lokacin da su ga aljanna ma ruzuqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu mutashabiha da an kawo musu kabakin kayan marmari suka ga ayaba suka ga inabi suka ga tuffa ai wannan muna cin sa mm. wa utuhi mutashabiha an zo musu ne da shi mai kama da juna dan ayi musu bazata da ya dauka ya kai baki sai ya san cewa ina ashe shi da can sotuwa yake ci ba shi <laughs> yasa Allah ce wa min kulli samarat da kuma daga dukkanin 'ya'yan itatuwa ubangiji yana fitar muku da su da wannan ruwa Ba duba ubangiji sai ya fara gabatar da na abincin dabbobi sannan kuma aka faɗi abincinka sai da aka sai wa minhu shajarun fihi tusimun sama yunbitu lakum bihi zar'a sai da aka faɗi dabbobi sannan aka faɗi ubangiji ya hada ya hada bayanin irin wannan a gurare daban-daban alqur'ani أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وبنجي كتشا أولم يروا بس بني أن نسوق الماء من كورولوا إلى الأرض الجرز زوى المسشية الأسعى فنخرج به زرعا مكتر مسدا شوكشوكي تأكل منه أنعامهم لربوا بنسو ذا wa anfusuhum su ma kuma su ci wato a cikin abinda Allah yake fitarwa ta hanyar wannan ruwa akwai abin da yake na dabbobin su ne akwai abin da yake nasu ne wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamarat fa akhrajna bihi azwajan min nabati shatta kulu waraw an amakum inna fi dhalika laayatin ulil nuhah ubangiji yake cewa mun saukar musu da mun saukar da ruwa daga sama sannan muka fitar da azwajan min nabatin shatta wato dangogi nau'o'i daban-daban na yan tsirarruka Allah kunu kulu ku ci au an'amakum kuma ku ku kiwata dabbobinku wato ku ci naku ku ba wa dabbobinku nasu su ma su ci wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum dan jin dadin ku da moriyar ku da kuma dabbobin ku anan dan annabi kada kai ka zauna kana ci ka bar ka cikin yunwa in har ka kana da dabba to ka sani ita ma tana buƙatar abinci yadda za ka ci kai ma ka ci yadda ita wasu suka ce amma gabatar da dabba anan dan a nuna girman haƙƙin wanda yake ka wanda babu yadda zai yi sai in ka ɗauko ka bashi to ka manta da shi ko da za ka fara da kanka to ka fara da kanka amma ka kamanta da shi ibda bi nafsika thumma biman ta'ulu to ubangiji ya ambaci waɗannan abubuwa sai ya ce inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkaru lalle a cikin wannan akwai aya liqaumin yatafakkaru ga mutanen da suke tunani akwai aya akwai gudan dalili da yake nuna ɗayantakar Allah kuma yake nuna shi kadai ne ya cancanta abauta masa inda a ce waɗannan da ake ta rigima da su akan tauhidi akan bautar Allah inda a ce sun tsaya sun kalli wannan ayar ko ita kaɗai za ta sa su fahimci Allah shi kaɗai ya cancanta a bauta masa shi yasa ubangiji a nan yake ya yi tauhidin ayar ya ce inna fi zalika la ayatan bai ce la ayatin ba duk da zaka ga ai an faɗi azzara azzaituna annaqila al'anab wa min kulli samarat dan anan maganar ruwan ake ruwan da aka saukar ba maganar abubuwan da suke fita a dalilin ruwan ba saboda ka shi ruwan zaka kalla ruwa ne ya sauka a ƙasa a doron ƙasa amma kuma abubuwa mabambanta iri-iri suka fito wanda kuma duk ruwa ɗaya suka sha amma wani mai zaki wani mai bauri wani mai gishiri wani mai ɗaci kowanne sai ɗau ɗanɗanansa wani kuma ya ɗau launin ja wani ya yi kore wani ya yi fari wani ya yi baki haka dai kowanne kuma da launinsa wa fil ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa nakhilun wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwan yusqa bima'in wahid wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul inna fi dhalika laayatin liqawmin ya'qilun fil ardi qit'un mutajawirat a doran kasa ga yankin kasa nan masu makotaka da juna wa jannatun min a'nabin ga gonaki na inabi ga sunan da yawa kuma suna kurkusa da juna wa zar'un wa nakhilun da shuke-shuke da dabino gashi nan iri-iri duk kuna gani yusqa bi ma'in wahid sinwanu na ghayru sinwan wanda tushen sa daya da wanda kuma kowanne da tushen sa akwai wanda tushen sa daya amma kuma yayi rassa da yawa akwai kuma wanda kowanne da tushen sa yusqa bi ma'in wahid kuma ana shayar da shi ruwa ɗaya ne wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul hmm. amma sai mu fifita sashi akan sashi wajen ɗanɗano wajen wato abin da zaka ji na zaƙin sa wannan da zaƙi wannan ya ƙi zaƙi wani abin ɗaya ne ma dabino ne zaka shuka ko wani abu zaka shuka a gonarka sai kaga wannan yana yin daɗi wannan ba daɗi kuma duk ruwa ɗaya suke sha Allah ce lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga masu hankali to ubangiji anan yana jawo hankalinmu ne zuwa ga ayoyin zuwa ga gashi ruwa wanda da shi ne ubangiji ta'ala ya shayar da waɗannan abubuwa gaba ɗaya amma suka fito mabambanta a wajen kamanninsu mabambanta a wajen ɗanɗanansu mabambanta a wajen gamsar da shi ɗan adam kansa shi yasa ubangiji ya ɗaya ta ayar ya ce inna fi zalika la ayatan liqaumin yatafakkarun ga mutanen da za su yi tunani dan a nuna maka cewa ganin abin da ido kawai ba zai sa ka gane hikimar da take ciki ba sai ka tsaya ka yi tunani in baka yi tunani ba za ka gane ba ashe dukkan wani wanda baya bautar Allah to baya tunani dan da yana tunani da ya fahimci cewa waɗannan abubuwa da Allah ta'ala ya faɗa su kadai sun isa su nusan da shi akan cewa Allah ta'ala shine ya cancanta shi kadai tilo a bauta masa ka a hada shi da komai sannan Allah ya ci gaba da cewa wa وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون سيركني لأكو لا أيوم أبنجي na ni'imomin ubangiji da yawa dan adam wanda kuma a cikinsu akwai ayoyi dalilai waɗanda suke nuna ɗayantakar ubangiji da cancantar a bauta masa shi kaɗai a sadu da amin wuya gare ga umarninsa ce wa sakhara lakum al-laila wan nahar ya hore muku dare da yin wa shamsa wal qamara da kuma rana da wata wan nujumu musakharatun bi amri kuma taurari su ma ababen horewa ne da umarninsa inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun lalle a cikin haka akwai ayoyi ga mutanen da suke hankalta a nan ubangiji ta'ala ya bar maganar tsirrai can an yi maganar dabbobin ni'ima da muke ci mu hau aka zo aka yi maganar tsiro da yake fitowa wanda shi shine yake biyo bayan dabban ni'ima wajen abin sai kuma aka zo maganar halittar abin da Allah ta'ala ya ajiye a sama na rana da wata da kuma yini hasken yini da muke gani da kuma dare da yake zuwa wanda su kansu su ma waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa guda biyar a cikin wannan aya manya-manyan dalilai ne masu tabbatar da ikon ubangiji da cikar ƙudurarsa da kamalarsa wa sakhara lakum laila wan nahara aw ash-shamsa wal qamar wa sakhara lakum al-laila wan nahara ubangiji ya hore muku dare da yini wato zuwan dare da gushewarsa da zuwan yini da tafiyarsa wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah kuma wata ni'ima ce da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam saboda maimaituwarta yau da gobe take sawa ɗan adam ma baya tunanin cewa ni'ima ce amma ya ƙaddara da yau za a waye gari duniya ta koma dare ne ba yini ko yini ne ba dare yaya ɗan adam zai samu rayuwarsa a ciki ya zai samu ya zai ji rayuwarsa ya dabba za su ya tsirrai za su yi duk waɗannan abubuwa masu rai rayuwarsu ba za ta tafi ba yadda kamata a ce dare ne kullum babu rana ko a ce rana ce kullum babu dare babu shakka dan adam zai shiga cikin wani hali mawuyaci kai rayuwar ma ba za ta yi ba wal ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi diya afala tasma'un hmm. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه نعم. أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون قل أرأيتم كجايا مسو كجايا مو كدوبا كغني دا أبنجي zai sa muku يزمت ya هر أبدا ila yawmin qiyamati har zuwa ranar kiyama zama dare ne man ilahun ghairullahi yatikum bi diya waye ba Allah ba wani abu ne da kuke bautawa ba Allah ba da zai kawo muku haske aka la tasma'un yanzu ba ku jin irin wannan abin da ake gaya muku kuma ku gaya mun ku bani labari ku duba ku gani da Allah zai sanya rini ya zama shine har abada ila yasarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bilailin taskununa fi waye wanda cikin bauta zai kawo muku yinin da za ku kadaran da za ku zauna a cikin huta waye zai kawo muku wannan afala tufsiruna yanzu ba duba ba a ayat ta farko aka faɗi ji domin ana magana akan ne a kan dare a dare ji ya fi amfani ko sai yasa ta afala tasma'un saboda a lokacin maganar dare ake dare kuma ji ya fi amfani da aka zo magana yini kuma da rana gani ya fi amfani ce afala tubsirun zuba ku a duba ba ku gani min rahmatihi yana daga cikin rahamarsa ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa min fadli ya sanya muku dare ya sanya muku yini litaskunu fihi dan ku nutsu a cikin dare ku huta bayan kun gama kujiba kujibar ku da faɗi ku da ittuwatuwar ku ku dawo ku huta sannan wani tabtago min fadlihi da safe kuma abu ta cuwa-cuwa wala'allakum tashkurun wannan shine dalilin da yasa ubangiji duk yayi muku wannan wai ko kwa gode masa menene godiyar shine ku bauta wa Allah shi kadai kada ku hada wani da shi a wajen bauta to amma duk da haka sai kaga dan adam ana ta kai ruwa rana da shi tare da cewa gashi yana ta fantamawa cikin ni'imar Allah tare da cewa gashi ni'imomin ubangiji su suka kewaye shi tun daga kan halittarsa har zuwa abin da yake ta'amuli da shi a yau da gobe amma kuma ana rigima da shi akan ya bauta ma wanda ya masa wannan nimomin shi kuma yana dakirewa yana cijewa yana cewa ba zai yi ba yana taurin kai wa sakhara lakum al-laila wan nahara kaga Allah sai amfani da kalmar sakhara wato ya hore muku wato da za a bar ku ku kare ba za ku iya sarrafa waɗannan abubuwa ba in ba dan Allah ya hore muku su ba ma'ana ya dora su akan wannan tsarin da suke gudana a kansa cewa wannan tsarin a kansa za su tafi kasu canza wannan tasiri na ubangiji tunda su daman can ba su karbi wannan amanar ta yi kaza bar kaza ba taklifi da ubangiji ya bujiro musu saboda haka sai suka bar wa Allah zaɓi kawai ya zaɓa musu abin da yake so su yi saboda haka sai ya zaɓa musu ga aikin da yake so su yi to waɗannan ayyukan da suke yi ayyuka ne waɗanda ubangiji ya sa su su yi wannan domin shi kuma ɗan adam ya samu wani dalili da zai ƙara jin girman ubangiji jin girman ubangijinsa a zuciyarsa ya bauta masa sai yasa ubangiji ki ta inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasitan wash-shamsa wal-qamara والشمس nujuma والنجوم bi بأمره ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ubangiji yace inna rabbakum lalle ubangijinku Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh shine Allah wanda ya halicci sammai ya halicci kasa fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida thumma stawa ala al sannan ya daidaita bisa ga al-arsh yughshi layla an-nahara yana lillibe dare dare da wato yana lullube dare da yini wato ya kawo yini idan ya lullube dare kuma ya kawo dare idan ya lullube yini wato kowanne zaman kan shi yake wannan in ya zo sai ya fatattaki wannan ya kawar da shi shi ma wannan in ya zo sai ya fatattaki wannan ya kawar da shi ba wanda zai iya kubuce wa dan uwansa ba wanda zai iya tsere wa dan uwansa la uh, shamsa ba gida an tudrika al-qamar wa la al-layl sabiqu nahar ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون wato la shamsu yanbaghi laha an tudrika al ba zai yiwu ba rana ta riski wata wala laylu sabiqun nahar ma'anar sabiqun nahar wato dare ba zai iya kubuce ba abin da ake nufi da ba ba zai iya ba dama ai dai zai riga daya dole ne abin da ake nufi da sabiku yani ba zai iya kubuce masa ba ba zai iya tsere masa ba ta yadda ba zai riske shi ba ya rufe shi ta haka kowannen su ya tsulbuhu hasisan yana neman dan uwansa da gaggawa da ya zo sai wancan ya tafi Allah ya ce wal shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri da rana da wata da taurari dukkanin su ababan horewa ne da umarninsa ala lahul khalqu wal amru ala khalqu shi yake da halitta ma'ana shi yayi halitta na duka da kuke gani Wal'amur amr haka umarni na asa ko a hana ka shi ma ya kamata ya zama nashi tunda har shi ne mai halitta to ya kamata kuma ya zama shi ne mai ba da doka shi yasa ubangiji ya haɗa su alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ubangiji Allah ubangijin duniya albarkatunsa sun yawaita haka wanda yana daga cikin albarkatun ubangiji Allah ya sanya waɗannan halittu domin su zama abinda dan adam zai yi lissafin shekara da su gudun eh, rana a sama da gudun wata a sama dukkaninsu ubangiji ya sanya su ni'ima ce dan adam yake amfani da ita domin ya yi lissafin shekara ya gane lokuta ya san yau rana kaza gobe za su zama rana kaza in an yi kwanaki kaza kuma ana da wata in kuma an yi wata kaza ana da shekara sannan a cikin lokuta kuma na yau da gobe zai iya tantance yaushe ne lokacin azhar yaushe ne lokacin la'asar yaushe ne lokacin maghrib yaushe ne isha yaushe ne subh duk da waɗannan gudun rana ɗin da wata zai yi amfani wajen tantance waɗannan abu wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab haka ubangiji yace don haka lissafin da ake yi na kalanda din nan duk ilimi ne da ubangiji ta'ala ya riga ya ya hore wa dan adam wanda da shi ne zai iya lissafa lokuta zai iya lissafa shekara zai iya lissafa abubuwan sun za iya kuma ta'amulin yau da gobe da su ta hanyar rubuta abin da ya shafi bashi ko wani alkawari da sauransu ubangiji ya ce inna fi zalika la ayatin liqaumin yaqilun a cikin wannan akwai ayoyi kaga anan sai aka ce akwai ayoyi ba a ce aya ɗaya ba game da faɗa a aya da ta gabata hmm. inna fi zalika la ayatan liqawmin yatafakkarun nan sai aka ce inna fi zalika la ayatin akwai ayoyi domin anan ubangiji ya faɗi abubuwan da suka kunshi dare da yini da rana da wata da taurari waɗanda suke gudu a cikin sararin samaniya kaga ba abu ɗaya ya faɗa ba wajen abu biyar ya faɗa abu biyar ɗaya da rassa da yawa dare zai zo Hasi abin nan duhu ya taho eh, a yini ya zo haske ya zo sannan rana ga tanan tana gudu tajri li mustaqarrin laha tana zuwa har inda Allah ta'ala ya tsayar da ita ko ya ba ta izinin ta je sannan kuma ga wata shi ma yana zagayawa a cikin falakinsa sannan ga taurari taurarin nan akwai waɗanda suke tsaye akwai masu gudu wanda ubangiji ta'ala ya sanya mu kowanne aikin da yake yi kowanne tauraro da aikin da yake yi a doron ƙasa ubangiji ta'ala ya sanya masa aikin da zai a sararin samaniya suna nan akwai a sayyara akwai a sawabit akwai da suke tsaye akwai kuma da suke gudu ubangiji ya sanya su ya kuma tsara musu yadda za su rika kai kawo ɗinsu ba sa ragewa ba sa ƙarawa dukkaninsu suna ƙarƙashin ikon Allah ta'ala shi kaɗai ga garaba dau dukkaninsu kuma horewarsa ce saboda haka kaga anan ayoyi ne ba guda ɗaya ba shi yasa aka yi jam'i aka ce inna fi zalika laayatin qaumi yaqilun lalle a cikin wannan akwai ayoyi ga mutanen da suke masu masu hankalta can da farko aka ce ya tafakkarun nan kuma sai aka ce ya aqilun domin duk mutumin da yayi tunani yayi tunani to zai hankalta ma'ana shi tunani kofa ce zuwa ga samun hankalta zuwa ka gane wani abu da hankalinka ba za ka kai ga ganewa ba sai ka yi tunani ta hanyar tunani kuma sai ka gane hankalinka ya karba hankalinka ya fahimta shi yasa abin ya zo mataki mataki aya farko aka fara da tunani aya ta biyu kuma aka fara da hankali domin hankalta sama take da tunani wani za a ce yi tunanin yayi yayi yayi yayi amma ka ta gano komai sauraka shi tunanin matakin farko ne na ka kai ga hankalta wani zai yi tunanin amma ba lalle ya hankalta ba to shi yasa ubangiji a mataki na biyu kuma kasancewar mataki na biyu yana buƙatar zurfafa tunani sama da na farko sai ubangiji ya cike shi da kalmar ya aqilun wato su hankalta ake amfani da kalmar aqlu ba alkalmar fikru ba domin kalmar aqlu suna cewa tafi wajen ta'ammudi da tadabburi sama da kalmar at-tafakkur saboda ubangiji ya amfani da ita anan sannan ubangiji ce ma zara alakum وما برأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وما ذرأ لكم في الأرض كما رأى دا ألا يهل التامك في الأرض أدورا قسا مختلفا ألوانه wanda yake da mabambanta launuka inna fi zalika la ayatan liqaumin yadhakkarun lalle a cikin wannan akwai aya ga mutanen da suke wa'azantuwa ga mutanen da suke tintintini su wa'azantu wannan shine rukuni na hudu na hujjojin ubangiji da ni'imominsa da ayoyinsa da ya kawo waɗanda suke nuna kamalar ƙudurarsa suke nuna cancantar abauta masa shi kadai kada a haɗa wani da shi wanda kuma wannan ita su ne matashiyar karatunmu a gobe insha Allah da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura garan da ba nauti wunti kasuwar wunti bauchi bauchi sai najeriya ita ce jira muku wannan mp3 ga ban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyar ga nan a cikin harshen turanci 080 60 30 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi